domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa, Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawa shirin Arewa a yau. da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararambar ƙananan yara kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu A wannan shiri za mu duba tarihi ne na tuna cika shekaru goma sha ɗaya da mutuwar ɗaya daga shugabannin Najeriya daga Arewa da ya hau gado bisa tsarin karɓa-karɓa wato marigayi Umaru Musa Yar'adua. Shin waɗanne kalamansa ne suka fifice a lokacin kamfen a yankin Arewa da ake tuna shi da su? Farko ga yadda tsohon minista gwamnatin marigayin ikira Aliyu Bilbis ya tuna da marigayin. Malam Umaru Musa ya zama shugaban kasa cikin ikon Allah da ya dasa domin kasar shi ta ci gaba wani sharholiya da wasu abubuwa wanda bai dace ba shi baya cikin irin wannan ba shi ne tunanin shi ba abin da ke tunanin shi ya kasar shi za ta ci gaba ala halin ya al'umma su za su samu sa'ida wannan shi ne abin da ke damu malam umar musa rado shi sa kake ganin irin wannan sharholiya na shugabanni da sauransu ba ka samun shi da shi ko miskalin zaratin kuma kakkamanta kowa duk duniya ta san mutum ne mai bi doka da oda duk abin da babu doka babu oda kawai ana yin abu ne don san rai ba ka samu malam umar musa kuma duk wanda kira shi ba zai yadda ya haka nan ba a matsayin shi na shugaba zai tsawata kuma zai ce a bari kuma wajibi ne a bari ba malam umar musa kenan kuma shi rashin lafiya da aƙida abu ne na daban kakkamanta wannan aƙida tana tafiya da halaye da kuma irin yadda yake gudanar da shugabancin shi a wancan lokaci din shi rashin lafiya ai ba shi ya samu kanshi ba Ma kuma sowaye ba a wata kasuwa ya samu kanshi Allah ne suka sai ya jarabce shi da wannan rashin lafiya ko kuma ya jarabci 'yan Najeriya da rashin lafiyarsa so kuma ya rashin lafiya ya yi jinya a cikin gida da waje kuma Allah karshen shi a nan gida ya rasu a nan cikin bila Allah ya rashin lafiyar shi yana matsayin shugaban kasar Najeriya saboda ka shi mai <laughs> rashin lafiya duk wanda ke tunani cewa zai ɗauki ado ga rashin lafiyar wani ko kuma raso wani wannan kuma ta ga rage gare shi kowane dai dan adam mai imani zai rasu zai mutu idan lokaci ya yi akwai wani jawabi da ya da nuna rayuwar ma tana hannun allah bai sani ba zai iya kaiwa gobe eh, shekara casa'in da sauran maganganu irin waɗannan yaya ake shugaba yake irin waɗannan tunani ma'ana zai yi wuya ka ji wanda yake da mulki yana tunanin cewa ma akwai mutuwa kusa da shi ya e, kwarai da gaske ah, malam umar musa da gashi zan ce maka duk abin da zai gaya maka hirar shi daya biyu a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah kuma a yi abu don Allah kuma a bari don Allah wannan kullum kalaman shi kenan a ma nasiru akwai wani abin da ya taɓa faruwa a ƙasar nan ni na sani kuma Allah ya sani shi ma ya sani a wannan lokacin kama Allah ya shirya wasu akwai mutanen da aka zo a wannan lokacin ana mashi makalkasha da sauransu na gwamnatin shi a gada cewa ta ci baya ba ta yi tasiri ba da sauransu aka zo a kawo mashi labari aka ce to wannan mutane ya za da su sai ya ce a a basu da Allah a basu da Allah su uku ya faɗi wannan magana ya ce a basu da Allah idan suna ganin da cewa ni na kawo kaina a bila to ni na basu da Allah ni ba na kawo kaina ba ubangiji shi ya bani wannan mulki kuma shi ya azana a wannan gida kuma shi zai ɗauke ni kuma hakan ta faru kuma abu ne in ga hankali ga imani to ya ya kamata ya zama darasi ga kowane irin ɗan adam Allah ko krista ne kai ko kuma musulmi kai amma dai mafi alala shi ne mu masu imani ya kamata masu tsoron Allah kuma duk abin da zami ya kasance da cewa mun danganta mu ga Allah shi maganar mutuwa da kuma rayuwa duk tana hannun ubangiji wajibi ne masan da haka watakila za a iya cewa shugabannin afirka in suka yi mulki ko kuma in suna kan gado sukan shiga wani aji ne da ake cewa na 'yan jari hujja su tara dukiya mai yawan gaske ka zauna da mariga shugaba umaru musa yar aduwa yaya bangaren dukiya shin mutum ne mai son ya dan tara wasu kuɗi ko bayan rayuwarsa ma a rika dana sha da su <laughs> ma su ai kakamanta a nan najeriya an yi shugabanni a baya kamashi kuma a eh, bisa ga yanzu kakkamanta shugaban ƙasa ne na harkon da ya gaya ma duniya cewa shi ga abin da ya mallaka kuma bisa ga yanzu akan haka ake kuma malam umar musa da ruwa idan ya san da cewa ya baka aiki ya gada cewa kana so ka mana zai kira ka na harko ya baka na biyu ce to na zai lokaci kaza ko kaya kaza to ka daina kuma ka mai da hakkin mutane ko ka mai da dukiyar mutane wannan ya yi a lokacin da yana gwamnan eh, katsina da kuma hakan ta a lokacin da yana shugaban kasa so duk mutum ne wanda goro in ka kama shi zai ce ya gode ba wai yare na kyauta ba ko kuma wani abu kowa riga ya sani ai abin da duniya ta sani ne cewa mutum ne mai gaskiya mai rufa amana kuma wanda bai so ya tare da abun doki yanzu da ai da amma ce ya ya tara dukiyar al'umma ko kuma dukiyar eh, jama'a da yanzu kana ji ana cewa iyalan suna gobe suna fcc jibi suna icpc da sauransu arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya Yanzu ga kalaman marigayi Umaru Musa 'yar adu'a kan yadda 'yan siyasa ke kasancewa gabanin zaɓe da yadda masu zaɓen kan iya fadawa tarkon 'yan jari hujja, wato ma'ana su tura mota ta bule su da hayaki yayin da ta bar tasha. Mu shugabannin siyasa na ƙasar nan da na jihohi in zaɓe ya zo kowane irin zaɓe ne muna hita mai yakin yaƙin neman zaɓe na neman ra'ayin jama'a su zo su zaɓi mutanen da muka tsaida a bisa aƙidojinmu ko kuma bisa kyakkyawan halayen mutanen nan na cewa za su riƙe amanar jama'a a ƙasa